cikin kayan kamar akwai babbar mota wacce take da wajen kudin ta aka ga amin kan miliyan 6,750 akwai mota toyota sienna irin bus din nan wanda ita kuma darajar ta wajen miliyan biyu ne da 25,000 sannan akwai kuma wata ford bus ita ma darajar ta miliyan 485 sannan akwai golf station wagon mai daraja ta 675 a cikin dai wannan yanayi na hana fasa kwabri a ƙasa an dace an sami buhunan shinkafa guda 432 a masu nauyin kilogram 50-50 a kan darajar miliyan 10 da 454 akwai taliya yar waje katan 309 a kan darajar ta miliyan 1 da 168 akwai kuma kuskus dan ƙasar waje da aka shigo da shi muka kama katan ashirin ne a kan dubu ɗaya da takwas sannan akwai kuma shi makaroni na waje da aka kama katan 55 da biyar a kan daraja ta dubu ɗari biyu da da bakwai sannan akwai mai da ake shigo da shi man girki shi kuma <coughs> mai girman lita ashirin da biyar a jarka 68 a kan miliyan 795 sannan kuma akwai man fetur garin shigen a fitar da shi wanda laifi ne an hana a Allah dai muka kama shi ma sama da jaka 283 a kan miliyan 1288 sannan akwai kuma irin madara na yar waje da aka kama ita kuma katan 69 kan miliyan 1863 sannan akwai kuma madara mudulo mai zaƙi nan da ake faɗi katan 30 kan 264,600 sannan akwai kuma kayan gwanjo bel guda goma sha biyar a kan miliyan 260 sai kuma har ilau da zannuwa na gwanjan wanda su kuma ɗauri 40 ne a kan miliyan 1440 akwai aya mota guda buhu 400 a kan miliyan goma da sittin. sannan akwai kuma magunguna wani katan shida wanda su kuma suka tashi a kan hudu. gaba ɗaya jimilla kayan da aka kama a wannan lokaci mun same su akan miliyan 42,728 da 850 na naira ta najeriya sannan a cikin wannan bayin batun mota da muka ce mun kama wannan sayan din toyota ya kasance a patrol yaran mu sun tamin ma'aikatan mu an ta patrol sai aka samu ita wannan motar ta taho da irin motar ma'aikata wanda za mu zagaya da ku za mu nuna muku abubuwan da ke jikinta na federal gamman wanda duk ba gaske ba ne muna sa ran zargi ne domin zargin shi ne shi mutumin ya yi ce shi dan sanda ne wanda muna zarginsa cewa ba dan sandan ba ne ana cikin harkar tantancewa don mun same shi da abubuwa na shaida shi ne ake cewa id card kamar gudun guda hudu na wurare daban daban daban saboda haka cikinsu akwai kayayyaki da yake da shi kamar irin na kare lafiya ɗin na 'yan sanda